bismillahi walhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu muna fatan Allah muku albarka Allah mana jagora cikin abin da muke na jerin giyan darussa kan khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyu a baya mun ɗauki khalifan farko wanda shine abubakar as-siddiq radiyallahu anhu arda mun yi bayani ko mun fara bayani a kansa wadda muna fatan a wannan darasin namu mu kammala bayani akan wannan khalifa mai daraja mai matsayi lallai abubakar as-siddiq a cikin abin da ya gabata mun yi bayanin cewa shine farkon namiji da ya fara musulunta ya karbi musulunci namiji mai hankali sa'an nan ya ba da gudumawarsa wa manzon Allah sallallahu alaihi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi ta garin Makka a hanya ma bai yi haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin Makka zuwa wannan gari mai albarka garin Madina da muke cikinta bai yi haƙurin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho shi ɗaya ba sai da ya nemi abotar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya masa izini haka kuma a wannan gari mai albarka garin Madina nan ma Abubakar ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana mai taimaka masa da dukiyansa da kuma jikinsa har ma banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai wadda ya fi yin nagarta ya fi ba da gudumawa wa wannan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jikinsa da kuma dukiyansa ne abubakar as-siddiq wato ya daga tuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa mun ka kawo misalai haka a darussanmu na baya wadda suke nuna irin yadda ya sadaukar da dukiyansa da kuma yadda ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a hanyar hijira da ransa to dai abubakar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kuma rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hukunta abubakar ya zama shine farkon khalifan musulmai shine farkon khalifan musulmai wanda kuma Allah ya hukunta ya shekara biyu da kamar wata uku sa'an nan Allah ya yi cikawan abubakar a shekara ta goma sha uku a watan watan shida wanda ake kiransa jumada al'akhira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falala na abubakar a cikin hadisai da yawa har ma maluma suna cewa falalolin abubakar falalan abubakar yawancinsu khasa'is ne wato wasu abubuwa ne da ya fice shi ɗaya ya siffanta da su sauran sahabban Allah bai ba su wannan matsayin ba in ka duba hadisan falalolinsa za ka samu yawancinsu duk haka ne shi yasa a cikin sahihul bukhari da sahihul imam muslim akwai hadisansa ko hadisan falalan abubakar siddiq sun fi ishirin wadda kuma yawancinsu wasu abubuwa ne wadda sauran ba su yi tarayya da shi cikin waɗannan falalolin ba kamar yadda maluma suke faɗa wadda kuma ibn taymiya shi ma ya faɗi irin wannan ma'anar daga cikin hadisai na falalan abubakar wadda mun ambaci wasu a wasu darussan yanzu kuma za mu ƙara ambaton wani manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir da aljanna wa abubakar a hadisai da dama manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi albishir da aljanna wa abubakar cikin hadisai da dama daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisan da suke albishir da kuma cewa abubakar dan aljanna ne cewa cikin mutane cikin mutane akwai wadda zai ciyar ko zai yi aiki guda biyu managarta wadda za su zama masa dalilin shiga aljanna da ƙarshen hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kuma abubakar yana cikinsu har ma yake cewa aljanna din nan tana da kofofi da yawa daga cikin kofofinta akwai kofan da ake kiransa arriyan akwai kofan da ake kiransa babul jihad akwai kofan da ake kiransa babu as-sadaqa takaice akwai kofar da wadda ya nau'i biyu na sadaka shi zai shiga aljanna ta wannan kofar akwai kofar da mutumin da yake azumi ko yake ciyar da masu azumi wato ya yi ayyuka guda biyu infaki guda biyu a babin azumi shi zai shiga aljanna ta wannan kofar akwai kofar da kuma mai yin azumi mai yin wato jihadi shi zai shiga aljanna ta wannan kofa din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai abubakar sai yake cewa shin ma ala man yud'a min tilka al-abwab min darura fa hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kullaha fa qala na'am wa arju an takuna an takuna minhum annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar yake ce masa shin akwai wani matsala ne ga mutumin da aka kira shi ta dukkan waɗannan ƙofofin a kira shi a ce shigo aljanna ta ƙofar masu azumi ka shigo ta ƙofar masu sadaka ka shigo ta ƙofar masu biyayya kaza ko biyayya kaza ko biyayya kaza man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya ya abdullahi hadha khair fa in kana min ahli salati nudiya min babi sala wa in kana min ahli sadaqati nudiya min babi sadaqa wa in kana min ahli asiyami nudiya min babin rayyan fa abubakar ma cewa duk wanda yayi abu guda biyu managarta babi ɗaya daga cikin babuka na ayyukan alkhairi ko sadaka ko sallah ko zakka ko jihadi to za a kira shi a ce ya shigo aljanna ta wannan shine abubakar yake cewa akwai matsala ne ga mutumin da aka kira shi ta nan aka kira shi ta nan aka kira shi ta nan aka kira shi ta nan wato a kira shi ta kofofin aljanna ya ce kuma shin akwai mutum ɗaya da za a ce ya shigo aljannan ta dukkan kofofinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh haka ne kuma ina fatan kai ka zama daga cikin su ina fatan kai din nan kana daga cikin su to dai daga wannan hadisi mun fahimci abubakar radiyallahu anhu da wannan hadisin shi dan aljanna ne kamar yadda akwai hadisai da dama da suke nuna cewa shi din dan eh, aljanna ne daga cikin su faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yini yake cewa wane ne daga cikin ku ya tashi wani hadisin Imam Bukhari ya rubuta shi da Muslim wane ne ya wayi gari daga cikin ku alhalin ya raka gawa an je an bunne ta Abubakar ya ce nayi wannan aiki ya ce wane ne daga cikin ku ya ziyarci maras lafiya Abubakar ya ce ana na ziyarci maras lafiya a cikin wannan yinin wane ne daga cikin ku yayi kaza wane ne daga cikin ku yayi kaza haka kowace tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai Abubakar ya ce lallai nayi wannan aikin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ayyukan ba za su taɓa haɗuwa ga mutum ba face ya zama ɗan aljanna wanda kuma sun haɗu wa Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardahu cikin yini guda daga cikin manya-manyan hadisai wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi albishir wa abubakar da aljanna akwai dogon hadisin abu musal ash'ari wadda ya bayyana cewa wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gidansa ya taho wannan unguwa da ake kiranta unguwar kuba wadda muke cikin masallacinta ya zo wata rijiya da take cikin gonan dibino da ake kiran wani rijiyar biru aris wadda mita kaɗan yake ta hannuna na hagu ta wannan kofa 'yan taku kaɗan za ka yi za ka isa zuwa ga wani rijiyar daga ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga gidansa ya taho wannan unguwa unguwa ta kuba ya zo ya shiga gonan dibino ya zauna a cikin wannan gona a bakin rijiyanta ya zura kafofinsa to sai abu musal ash'ari shi kuma kafin ya fito daga gidansa ya yi alwala ya kuma lazimta wa kansa cewa tsawon wannan yinin zai kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kamar wani abu na bakance ya ce yace la'alzaman na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumi wala akunanna ma'ahu yaumi hadha la'alzaman na rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala akunanna ma'ahu yaumi hadha yau kam na lazimta wa kaina zan kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda yake zan neme shi ya ce sai ya yi alwala a gidansa sai ya fito jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ya tambayi sahabban da suke kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce kharaja wa tawajjaha hahuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bi ta wannan hannu suka nuna masa hanyar unguwar Quba shikenan Abu Musa al-Ashari sai ya taho da ya taho sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gonan dibino yayi alwala ya zo ya zauna a bakin rijiya a cikin wannan gonan dibino din sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman izinin na gadin ka a wannan yini abu musa al-ashari da ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai yace na maka izini ka je kusa da kofa ka zauna sai abu musa al-ashari ya je ya zauna a jikin kofa to amma abu musa al-ashari sai yake bayyanawa cewa lokacin da ya so fitowa dan uwansa na jini shi ma ya ce idan yayi alwala zai fito ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko ina yake don haka yana zaune a cikin wannan gonan sai abubakar as shi ma ya tuntubi cewa ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya tambayi sahabbai a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo cikin kofar gidansa sai aka ce masa ya fita ya bi ta nan wato ya tafi unguwar Quba sai Abubakar as ya taho wannan unguwa din yana zuwa sai aka ce masa ai manzon Allah sallallahu alaihi yana cikin wannan gonar Abubakar as ya zo ta bayan gonan a jikin kofar gonan ya kwankwasa kofa abu musa ash'ari da ya ji an kwankwasa kofa sai zaton dan uwan sannan ne da yake cewa shi ma idan yi alwala zai fita ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ko ba abubakar ba dan uwan abu musa ash'ari bane wane ne wannan mutumin wannan mutumin shine abubakar as-siddiq yana kwankwasawa sai abu musa ash'ari ya ce wane ne sai abubakar as-siddiq ya ce abubakar as-siddiq abubakar da ya ce masa shine sai ya ce alarisilik risilik ka dakata abubakar ya dakata a bakin kofa ba a masa izini ba a bude masa kofa ya shigo ba sai abu musa alashari ya zo ya gaya wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abubakar ya zo yana neman ka masa iso ya shiga wato ya zo wajenka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lahu wa bashirhu bil janna ka masa izinin ya shigo wannan gona din kuma ka masa albishir cewa shi dan aljanna ne wannan shine muhallu shahid mun kawo hadisai da yawa da suke nuna abubakar dan aljanna ne shi ma wannan da muke magana a kansa ya nuna cewa a masa izini ya shigo wannan gonan a masa izini a masa kuma albishir cewa idan ya rasu shi dan aljanna ne idan ya rasu shi dan aljanna ne aljanna kuma ba wanda ke shiganta sai mumini sai musulmi wadda ba musulmi ba baya shiga aljanna saboda wadda ya shirka innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh min ansar duk wanda ya shirka ya mutu da shirka duk wanda ya shirka ya mutu da shirka to bai tuba ba wannan kam dan wuta ne ba zai taba shiga aljanna ba to sai ga abubakar a sunye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a masa albishir da aljanna a masa albishir da aljanna da aka masa albishir da aljanna ya shigo sai ya zauna a bakin rijiyar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune a kanta ya kuma zura kafofinsa a cikinta don haka ya zauna ta gefensa na dama ana nan sai abu musa al'ashari yake zance a zuciyarsa maganan zuci yake cewa in allah ya nufi dan uwana da alheri da samun aljanna to zai zo da shi me yasa ya faɗi wannan saboda ya bar dan uwansa yana nufin ya kammala alwala ya fito shi ma ya nemi ina manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake ce yana wannan maganan zuci sai ya ji an sake kwankwasa kofa yace wane ne wannan sai kawai umar ibn al-khattab yace umar ibn al-khattab umar ne yake kwakwasa kofa umar ne yake kwankwasa kofa shikenan sai ya ce kai ma dakata sai ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga Umar fa yana neman ka masa iso ka masa izini ya shigo sai ya ce ka ce ya shigo din kuma ka masa albishir da aljanna ka masa albishir da aljanna anan Abu musal ashari ya sake cewa in yuridillahu bi fulanin khairan yuridu akahu ya tibi in Allah ya nufi alheri da dan uwana kamar yadda Abubakar ya samu aljanna Umar shi ma ya zo aka masa albishir da aljanna to zai kawo dan uwana da shi ma ya ce min zai fito ya zo ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan zancen zucin kawai sai sake jin an sake kwankwasa kofa shi wanda ke kwankwasa kofa shine Usman ibn Affan ya zo ya ce wane ne sai ya ce masa Usman. ya ce ala rislik dakata ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to gafa Usman shi ma ya zo sai yake ce masa ka masa izinin ya shigo ka masa kuma albishir da aljanna tare da cewa wani bala'i zai same shi kafin ya rasu wannan kuma shine abinda manzon Allah sallallahu ya bada labari na cewa Usman kashe shi za a yi kuma da lokacin ajalinsa ya zo ya zama wasu sun kashe shi kamar yadda bayani zai zo akan haka a lokacin da muke magana akan Usman ibn Affan a takaice a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi albishir wa Abubakar da aljanna yayi albishir wa Umar da aljanna ya yi albishir wa usman da aljanna saboda abin kuma ba son zuciya ba ne abu musa ashari tabbas yana son aljanna shi ma dan uwansa din yana son aljanna amma dai bai ce an masa albishir da aljanna ba saboda manzon Allah sallallahu da ya albishir wa abu musa al-ashari da aljanna a cikin wannan hadisin ba sai zama su waɗannan su ne aka musu albishir da aljanna cikin jerin hadisai da suke nuna cewa abubakar dan aljanna ne ba ma kuma ɗan aljanna kaɗai ba a'a suna mataki na ƙololuwa wadda wadda ke mataki na ƙasa in ya tashi zai hange su ne kamar yadda kake hangen tauraro wato in ka ɗaga ido ka hangi tauraro a sararin sama zaka ka gan shi ɗan ƙarami saboda nisansa ba wai saboda kasancewarsa karami ba to haka a cikin 'yan aljanna akwai waɗanda suke mataki na can ƙololuwa wadda wadda suke cikin aljanna na mataki na ƙasa da su in sun tashi za su hange su ne a can sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka lamarin yake ko kuma cikin 'yan aljanna akwai irin wannan jama'an wadda suke mataki na can sama sai ya ce wa inna ababakirin wa umara laminhum wa an'ama ya ce kuma abubakar da umar suna cikin wadda suke wannan mataki mataki na can sama a gidan aljanna a takaice hadisai da dama sun yi ta bayanin kasancewan abubakar dan aljanna ne wanda kuma eh, wani abu ne da ke fito da falala da darajar abubakar a musulunci da kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to dai wannan wasu kenan daga cikin hadisai da suke nuna falalan abubakar as-siddiq wadda maluma suna cewa yawa yawan hadisan da suka zo suke magana akan falalansa to khasa'is ne yake manta da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam lokacin da ya yi umarnin cewa kowa ya rufe kofarsa da yake shigowa masallaci ta wannan kofa saboda da ya yi izini sahabbai da dama kowa ya buɗe kofa daga gidansa zuwa masallaci kai tsaye saboda gidajensu yana nan jikin dauran masallacin to dab da rasuwarsa sai yake cewa kowa ya rufe kofar gidansa in banda abubakar asidin siddiq kaga wannan yana nuna kadaicinsa cikin wannan sifar to dai yana da wato sifofi da kuma falaloli guda kusan 20 a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim kuma dukkansu ko yawancinsu wato wasu abubuwa ne da yake banta da su sauran sahabbai la umar wala usman wala ali balle kuma sauran sahabbai ba su yi tarayya da shi a cikinsu ba wannan kenan bangare na biyu lallai a lokacin khalifancinsa kuma ah, don mu yi bayanin cewa da umar da usman da ali a lokacin khalifancin abubakar sun zama 'yan gaba-gaba sun kuma taimaka wa abubakar wajen gudanar da jagoranci lallai cikin abubuwan da umar ya yi a lokacin khalifancin abubakar akwai ba shi shawara kan jam'in ƙur'ani tara shi guda bayan da yana rubuce a jikin ƙasusuwa yana rubuce a jikin wato takardu yana rubuce a jikin abubuwa mabambanta a lokacin da aka yi wani yaƙi kuma aka kashe sahabbai da dama sai umar ya zo ya samu abubakar as ya ce shi a shawarinsa ƙur'ani da yake rubuci a jikin abubuwa da dama a yi ƙoƙarin haɗa shi a rubuta shi a guguda abubakar da farko bai gamsu ba daga baya umar ya ta maimaita abin har allah ya sa ya ji ya nitsu da wannan shawaran saboda yana ga wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba a lokacin halifancinsa to a takaice dai wannan matsala na jam'in qur'ani wadda ali bin abi talib yake cewa inna azaman nasi ajran fil qur'an la abubakar ali bin abi talib yana cewa lallai mafi girman mutane mutumin da ya fi yawan lada dangane da alkur'ani shine abubakar saboda jam'insa da ya yi wa ya faɗi wannan maganar ali ibn abi talib wa ya bashi shawarar ya yi jam'in alkur'ani din wanda ya bashi shawarar ya jam'in alkur'ani shine umar ibn al-khattab a lokacin khalifancin abubakar din saboda abin da ya gani na kisa da aka yi mai yawa ga eh, wato mahaddata alkur'ani sai ji tsoron kar qur'ani ya samu matsala idan aka kashe mahaddata din da cewa kuma Allah subhanahu ya yi alkawarin kiyaye abunsa yana daga cikin abubuwan da Umar ya ba da gudumawa ko gudumawar Umar a khalifancin Abubakar shine ya tattauna da shi kan yaƙan mutanen da suka yi idda shi Umar a shawarinsa shine kada a yaƙi wadda ya rabe tsakanin sallah da zakka ya rabe tsakanin sallah da zakka to amma abubakar as-siddiq saboda cikin nau'in mutanen da suka yi ridda akwai wadda yake cewa ba zai bada zakka bayar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa a annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a bada zakka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha don haka annabi sallallahu ya rasu zakka kusan babu ita bayan kuma ga nassoshi da suka tabbatar da wajibcinta sai abubakar ya kafa wa umar hujja cewa a'a ai zan yaƙi mutumin da ya rabe tsakanin sallah da zakka da kuma nau'in ma mutanen da suka yi ridda a umar ya ba da shawara wajen yaƙan su ɗin amma dai akan su wanda suka rabe tsakanin sallah da zakka kusan abubakar ya tsaya kan ra'ayinsa wadda kuma shi ne ya fi dacewa da daidai wadda da ƙarshe umar ɗin shi ma ya bar ra'ayinsa ya dawo kan abin da ko ijtihadinsa ya dawo kan abin da abubakar asidi yake gani. to ina idan aka bibi tarihin su akwai gudumawa da dama da Umar yayi kamar yadda in aka duba tarihin zaka samu cewa irin su Uthman irin su Ali su ma sun bada gudumawan su a khalifancin sa misali daya kan Ali bin Abi Talib shine a zamanin eh, Abubakar din a lokacin wannan yakin ne aka fita aka yi yakin da ya samu wata matar da ake kiranta eh, hanifiya wadda hanafiya almar'atul hanafiya wadda kuma ita ce daga baya ta haifa masa muhammad ibnu alhanafiya da ake cewa daga ce a khalifancin abubakar aka fita wannan yakin kuma ali bin abi talib ya yi musharaka ya yi tarayya da ah, sauran sahabai cikin wannan yakin daga ce waɗannan khalifofin su a tsakanin su fahimtar juna ne da kuma wato wasu abubuwa na zaman zaman zama cikin walwala da daɗi juna da fahimtar juna da rashin saɓani ba kamar yadda wani ke liyawa ba wannan kenan saboda kurewar lokaci za mu tsaya a nan insha Allahu a darasin mu na gaba za mu ɗauki khalifa na biyu Umar ibn Khattab mu yi bayani a kansa.